Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. shirin da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji inda aka tsaya game da sake gina majami'an nan da ke Paris na ƙasar Faransa Notre Dame wanda ya ƙone makon jiya za mu taɓo tsamin dangantaka tsakanin amurka da venezuela da kuma tsakanin amurka har ila yau da koriya ta arewa za mu shiga najeriya nijar kamar har da chadi saboda haka sai a yi sauraro lafiya Madalla kamar yadda na faɗi da batun gobarar da ta ƙona katafarin cocin nan da ke birnin Paris na Faransa Notre Dame za mu ɗauko shirin kasancewa ya zuwa yammacin juma'an nan kuɗaɗe da suka kai euro miliyan 850 kwatankwacin dalan Amurka miliyan 960 na hannu za mu ce idan dai alkawuran sun tabbata. Shugaban Faransa Emmanuel Macron dai ya lashe takobin ganin wannan gini da aka ce ya kai shekaru 850 zai ga lallai an sake gina shi cikin shekaru biyar. Shugaban Amurka Donald Trump a rafaɗa wa Paparoma Francis ya yi cewa zai aike da gwanayen aikin gini don su taimaka idan an buƙaci hakan. Bari mu bi abdulrahman Gamba Ahmad mu ji su waye ke sahun gaba wajen ba da gudunmawa. Kamfanin samar da kayayyakin ado na Kerin ne ya fara buɗe fage da agajin euro miliyan ɗari yayin da rukunin kamfanin LVMH da ke gogayya da Kerin shi ma ya alkawarin euro miliyan 200. Kazalika shugaban kamfanin mai na Total ya bayar da tabbacin bayar da euro miliyan ɗari daga bangaren su. Har wayo akwai attajirin nan mai zuba hannayen jari wato Mark Ladret de la da ya alkawarin bayar da euro miliyan goma yayin da kamfanin gine-gine na martin and oliver bugui shi ma ya bayar da euro miliyan goma a bangare guda an samu wasu ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyi har ma da ƙungiyoyi da suka ɓoye sunayensu da su ma suka bayar da gudunmawarsu ta jimillar euro miliyan ɗaya da dubu ɗari shida yayin da magajiyar birnin fari an hidalgo ta ce za su bayar da euro miliyan hamsin tuni shugabannin kasashen duniya da suka hada da amurka da rasha da china da burtaniya da fadar vatican har ma daga nahiyar afirka suka jajanta kan aukuwar gobarar ta ginin mu jami'ar mai shekaru kusan 900 da aukuwan gobarar dai shugaban faransa na daga cikin mutanen da suka fara zuwa wannan wuri inda ya furta niyyarsa na ganin an tada ginin sosai Bayan duk wannan ne kuma muka nemi ji daga bakin jagoran ɗarikar Katolika a Najeriya Archbishop Ignatius Kagama. ya suke ganin asarar da aka tafka wajen ƙone wannan majami'a? Sabon bakin ciki ne da gobaran da ya tashi Cathedral na Notre Dame a Paris. Wurin sujada ne, wurin da jama'a sukan hadu su roki Allah domin bukatunsu kuma su yabe shi don ayyuka da yake mana alheri mun ji mutane da yawa har da gwamnati suna nuna lallai damuwa akan wannan kuma suna nuna kokarin da za su yi don a yi gyara wannan ya nuna lallai mutane suna bukatar allah jami'a kama haka ne kan haɗa kan mutane ana masu gargadi ana nuna musu hanyar da ya dace so idan har babban majami'a mai tarihi kamar wannan shekaru 11 century haka gina wannan a shekaru da yawa to babban asara ne kwarai da gaske ko ta fannin addini ko ta fannin tarihi ko ta fannin rayuwa dai wannan babban asara ne kwarai da gaske a gaida archbishop ignatius kai gama yanzu sai takaddamar da ke ci gaba da ruruwa tsakanin amurka da venezuela sakataren waje na amurka mike pompeo ya bayyana cewa za su ci gaba da tabbatar da ganin bayan shugaban kasar venezuela nicolas maduro the united states will continue to utilize every economic and political means at our disposal to help the Venezuelan. Amurka za ta ci gaba da tabbatar da dukkan harkan tattalin arziki da harkan siyasa don tallafawa al'ummar Venezuela, kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. And our support will not waver. sai kuma a takaddamar da ke tsakanin amurka da koriya ta arewa domin koda a makon nan mai karewa sai da koriya ta arewa ta nemi lalle a tsame mike pompeo sakataren waje na amurka cikin shawarwarin fahimtar juna tsakaninta da kuma amurka a juma'an nan ne kuma shi kansa mike pompeo har buga kirji yake yi gaban manema labarai a washington yake cewa yana nan daram a kujeransa Ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana. Kiran na Koriya ta Arewa na zuwa sa'o'i kalilan bayan ikirarin ta na gwajin wani makami mai linzami Alhamis. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta fitar kan buƙatar ganin Amurkan ta cire sakataren harkokin wajen nata daga tattaunawar. Ta bayyana Mike Pompeo a matsayin mai sakaci kuma marar ƙwarewa. sai kasar yemen inda wasu bayanai na sirri da aka bankaɗo ke nuna saudiya da daular larabawa na amfani da makamai daga kasar faransa ne wajen kai munanan harhare a yemen ga abdulrahman gambo ahmad da wannan rahoto bayanan sirrin sojin faransa da aka wallafa a kafafen yada labarai sun nuna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudi arabia sun girke makaman da suka saya daga faransa da suka hada da atilari da jiragen ruwa a yakin da suke gwabzawa da mayakan huti a yaman sai dai gwamnatin faransa da ke shan matsin lamba daga kungiyoyin kare haƙƙin biladama ta haƙiƙance cewa ƙasashen na amfani da makaman ne wajen kare kansu daga hararen mayakan na huti amma ba wajen kashe su ba ƙungiyoyin kare haƙƙin biladama na zargin faransa da hannu wajen aikata laifukan yaƙi a yemen inda kimanin mutane dubu goma suka rasa rayukansu baya ga miliyoyi da ke fama da barazanar yunwa faransa wadda ita ce ta uku wajen sayar da makamai ga ƙasashen duniya na kallon saudi arabia da hadaddiyar daular larabawa a matsayin aminanta da ke mata biyayya a yankin gabas ta tsakiya ana ganin wannan ne ya sa faransar ta yi watsi da kiraye-kirayen dakatar da sayar da makamanta ga kasashen biyu ba kamar jamus ba da tuni ta daina sayar musu da makamai kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international makaranta makaranta mahalan nan da kuke sha daɗi za ya isowa yan makaranta karatun da kuke ku za ku rike mu yanzu sai Najeriya inda aka cika shekaru biyar da kai harin sace 'yan matan sakandaren mata da ke Chibok su sama da mai da saba'in da wani abu kuma har yanzu wasunsu sai dai labari babu wanda ya san inda aka yi da su. ana juyayin lamarin na kai hari shekaru biyar da suka gabata ne kuma a makon nan mai karewa mayakan kungiyar boko haram din suka sake kai wani kazamin hari dab da garin na chibok Tsombido Osaya na ɗaya daga cikin masu fafutukan ganin an sako sauran 'yan matan ɗari da da ke hannun mayakan kungiyar Boko Haram ɗin. Hawaye yanayi dona an shirya kujeru da sunan kowane 'yan mata nan ɗaya. Mun je mun zauna kujeru muna ta kira sunan su ɗaya amma Kawai ne kawai muke zubarwa wuri abin ya yi mana nauyi musamman akwai uwar yarinya ɗaya a tsakanin mu da ta tashi ta fadi ya sake karya mana gwiwa ba kaɗan ba to abin da muke ji ne eh, yanzu dai mun gaji da fafutuka wanda za mu je kofan gwamnati mu yi ta surutu mu yi ta kuka shine mun nuna kayan mu a unity muna magana in gwamnati tana da zuciya na mutuntaka sai ta yi wani abu in ba ta da shi kuma sai ta zauna Allah zai yi wani abu ta bakin da hosaya a makon nan mai karewa ne kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu cikin dokar ganin albashi mafi kankanta da dukkan ma'aikaci zai samu kada ya gaza naira dubu talatin ga rahoton da wakilinmu da ke abujan muhammad kabiru yusuf ya aiko mana sanya hannu da shugaban muhammad buhari ya yi a kan wannan doka ta karin albashi da ya yi zai kawo ƙarshen yawan barazanar yajin aikin da ƙungiyar ƙwadagon ƙasar ke kira ga dai abin da sanata ita ina mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkokin majalisar dokokin ƙasar ke cewa president muhammadu buhari has assented to the minimum wage Act. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan dokar ƙarin albashi da aka yi wa gyara ta 2019. Saboda haka ya zama dole ga dukkanin ma'aikatu da su biya ma'aikatarsu mafi karancin albashi na dubu Dokar da za ta fara aiki ne nan take kamar yadda ita nan ɗin ya bayyana to ko me shugabannin ƙungiyar ƙwadagon ƙasar za su ce ne da wannan sa hannu akan doka? To alhamdulillah mun ji daɗin wato wannan sa hannu da shi shugaban ƙasa yi amma duk da haka akwai abin da muke kokarin yanzu mu tabbatar da cewa wannan kuma harajin da aka kara ma'aikata shi kuma an yanke. Muhammad Kabir Yusuf Abuja Arfaye Hausa. A Najeriya har ila yau an sami dogayen layukan man fetur a wasu jihohi al'amarin da ya haifar da fargaba kada fa a koma gidan jiya. Mun nemi ji daga baki Alhaji Umaru Dambo tsohon ministan mai ko menene ke haifar da matsalolin mai ne a Najeriya? To ai ka san dai wato munafincin iri-iri ne. Ko a nan ko a bullo ta can ko kuma an tsallake nan sai a koma can eh lokacin da ake yin wannan hidin dumu ba irin fama da eh, gwamnati ba ta yi wajen samo mai din su ma wannan gwamnati ce tana bin su su ma su suna bin ta zai a ce to a je a zazzauna a sake lissafi a me a me duk akwai rashin gaskiya da cuku-cuku da magomago da labo-labo da cuce-cuce a ciki Eh, inda abun da gaske ne gaskiya da abun ya wuce haka kowa a kasuwa ne ake kowa wannan sai yau bi ka bashi gobe ka biyo ni jibi ka bi ni ba ta wancan ya bi ni jibi ta wancan ya bi shi. ta bakin alhaji Umar dembo sai zamfara inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ke cewa mutane akalla dubu uku 'yan bindiga suka kashe a jihar zamfara a hare-hare da wasu ƙarti ke ta kaiwa Ga Faruk Muhammad Yabo da wannan rahoto. A ce wannan rahoto na kungiyar Amnesty International ko baya ga wannan adadi na mutane sama da dubu uku da suka mutu a cikin akalla shekaru uku na tashin hankali a jihar Zamfara. Maharan dai sun kashe mazauna ƙauyuka masu yawan gaske a wannan shekara kurum. Kuma ma akwai hasashen cewar da wuya mazauna yankin su yi noma a bana sakamakon fargaba. Ɗaya daga cikin matsalolin da wannan yanki na zamfara ya samu kansa a ciki in ji emiya na ƙauren na moda Alhaji Muhammadu Ahmad Aisha shine yadda zamfara ta kasance a bar tsoro ga mutanen waje. Babu shakka duk wanda an waje ya ji an ce zai zo zamfara haka yake ji gabani na faduwa yanzu haka dai wasu almomi a yankin ƙauyukan zamfara na neman mafaka a makwabtan jihohi kamar sokoto da katsina a inda masu haƙar ma'adanai ke ci gaba da watayawa a dazukan na zamfara ba tare da fuskantar hare-hare daga 'yan bindigar ba in ji gwamna abdulaziz yari matakin da gwamnatin tarayyar najeriya abin yabawa ne saboda matsalar suke horo shine hakan ma'adanai ana yin shi ne a cikin jeji sosai da masu hakan ma'adanan nan da masu wannan aikin na aika aika ana ganin suna da alaƙa. su da dama za a samu waɗanda za ka ji an ce an ɗauka su ce ai suna ganin ana haƙan ma'adinai kuma ga inda ake kama su kuma sai a aji saboda haka dole ne a gwamnati ta ba da fifiko na ganin cewa lalle an zargi cewa haƙan ma'adinai yana da alaƙa da wannan aikin da ainihin ake faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa Al'amarin lafiyar hanyoyi tsakanin Abuja zuwa Kaduna dai da wasu sassan arewacin Najeriya bisa dukkan alamu jami'an tsaro na aikin su sosai a yanzu. Kuma kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar masu ababen hawa na kasar Dr. Musa Muhammad mai takobi ke cewa jami'an tsaro sun ci ayaba musu a wannan lokaci. Dr. Musa Muhammad mai takobi wanda shine shugaban kungiyar a jihar Legas ya yaba da rawan da jami'an tsaro ke takawa yanzu. na yi wa shi inspector janar na 'yan sanda wato kyakkyawan fata da kuma godiya da yadda wannan al'amari ya dame shi wanda har ya tashi ya bar abuja ya je zamfara ya je sokoto ya sake dawowa abuja nan kuma ya duba wato ɗan sanda wanda a da yawa irin wayannan abubuwa in suka faru yana taka rawa wato abba kyari so da yawa za ga abubuwan nan za su taso insha Allah in ya tafi cikin abubuwan za ga an samu nasara wanda a baya bana mantawa akwai cikin irin wannan kokari da yake a disem wannan hanyar dai ta abuja zuwa kaduna wanda 'yan sandan na jin wajen guda hudu ko sama da haka ne gaba ɗaya ya rasa su a dai neman ya ceto wasu ne wannan al'amarin ya faru to yanzu ma allah Ta baraka wata ta'ala kamu lokaci ya sake fitowa dai ya zage dantsan cewa tabbaci cewa masu yin aikata wayannan abubuwa Allah ya mana maganinsu ta dalilinsa. To a nan gwamnati ya kamata ta tashi tsaye, in dai muna son mu kaya wa kanmu gaskiya, to gwamnati ya kamata ta tashi tsaye. Wallahi wallahi babu motoci na zirga-zirga a wajen ma'aikata 'yan sanda. Kaji na ce wallahi wallahi babu su. to kuma ɗan sanda a cikin ofis nasa ne in an ce a wani abu ya faru a gurin yana da tabaran hangen nesa ne ko wana da wani tauraro wanda zai ɗauke shi dole sai da abin hawa abin hawan nan babu su daga abuja zuwa kaduna aƙalla ba a ƙasar ba a sa mota a sa mota kamar ƙwaya saba'in talatin da biyar suna tafiya talatin da biyar suna dawowa a gaida dr musa muhammad mai takobi sai kasar jamhuriyar Nijar, inda ministan lafiya na kasar Dr. Ilyas Idi mai nasara yake ba da tabbacin cewa yara sama da miliyan biyar ne za a yi musu alluran rigakafin cutar kyanda kyauta ganin yadda rahotanni ke nuna cutar na ta bazuwa a sassan duniya a yanzu haka. ga abin da yake cewa. Da wagga magana da ke ma babu alloba ta wannan ciwo wannan dusana a ƙasar tamu. Me bai hana tunda in ka ɗuka ƙasar mu tana cikin kingin ƙasashe wajen ya da arba'in waɗanda a cikin wanga yanki wanda duk shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku sai an samu annoba ko ta ciwon dusa ko ta ciwon ɗan sankarau. Shausha da za a yi wata mai kamawa kamar ta dusa za ta taɓa yaro wajen miliyan biyar. yanzu haka gwamnati ya yi tanadin wannan maganin duka da kaya waɗanda ya kamata a ce an yi tadanin su da kuma subvention wadda shi gwamnati ya kamata ya bada duka wannan abin yanzu an yi tadanin su da ikon Allah wannan lokaci in ya zo za a biya gida-gida a samu duk waɗannan yaran da ba ta yi musu wannan shaushawa ba a samu saboda mi mun ka ɗauki wannan mataki bane saboda mun ga ƙasashe waɗanda ake waye da mu da kinyan ƙasashe an hwara abin da ake ce allo alloba ta dussa kenan ba za mu jira ba abun sai ya kawo ya rutse mu yannan mu ce mu ɗauki mataki. A gaida Dr. Ilyas Idi mai nasara a halin da ake ciki wasu 'yan ƙasar Nijar ɗin da ke zaune a Najeriya sun ƙara jaddada goyon bayan su ga jagoran ƙungiyar nasu Alhaji Ismaila Garkuwa da ke zaune a Legas a matsayin jagoransu ba tare da an raba kanun 'yan ƙungiyar ba. Alhaji Abdulwahab Tama na cikin masu faɗa aji cikin ƙungiyar 'yan Nijar a Legas. Mu ba wanda mun ka sani illa Sama'ila Garkuwa shi ne shugaba na tarayya na nan Najeriya gaba ɗaya. Shi mun ka sani shi duk wani ɗan Nijar mazauni Najeriya shi ya sani. To amma ina zargin cewa ƙungiya ba ta kulawa da 'ya'yan kungiyar sosai. Ba gaskiya ba ne, tana kula yadda Sama'ila Garkuwa duk inda wani ɗan Nijar yana takawa ya je ya yi da ƙarfinsa, ya yi da kuɗinsa, ya yi da yawunsa. yana kokari iya kokari yadda ka sani shi kuma Adamu Madawa mutum zai zama kana ruwa ka ce za ka matsa wando ai mun haɗu da shi ya mai gyara muna nan kan gyara kuma shi Alhaji Bazu Muhammad mun je mun yi kwangire mun zauna da shi mun tattauna da shi kuma gyara za a yi gyara kuma shi ma ya tabbatar da cewa lalle tafiyar tamu da su za ta yi kyau za su kama mana mu ma za mu kama mu a gaida Alhaji Abdul Wahab Tama sai kasar chadi inda rundunar sojan kasar ta sanar da cewa mayakan kungiyar boko haram sun kashe dakaru bakwai yayin da su kuma dakarun sun yi katarin kashe 'yan kungiyar boko haram 63 a fafata wanda suka yi Zainab Ibrahim kawo mana wannan rahoto. Wani jami'i a rundunar sojin ƙasar ta Chadi, Colonel Azim Bamandau, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa akalla dakaru bakwai aka kashe yayin da wasu goma sha biyar suka jikkata sakamakon harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai wa dakarun a tsakar dare a garin Buhama. Tuni dai ministan tsaron Chadi, Dawud Yaya Ibrahim da babban hafsan sojin ƙasar Tahir Erda suka garzaya inda lamarin ya auku. Rahotanni na nuna cewa tun a watan Yunin shekarar da ta gabata kawo yanzu mayakan sun kai hare-hare har sau bakwai a ƙasar ta Chadi. Ko a cikin watan da ya gabata, dakaru 23 suka rasa rayukansu sakamakon kazaman harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a tafkin Chadi. Hare-haren Boko Haram dai ya faɗaɗa a ƙasashen Nijar da Chadi da ke makotaka da juna, inda akalla rayuka 27 suka salwanta, yayin da wasu mutane miliyan ɗaya da dubu 700 suka rasa muhallansu. A halin yanzu dai, dakarun kasashen Kamaru, Chadi, Nijar da kuma Najeriya sun haɗa hannu don yakar ƙungiyar. sai kasar kamaru inda hankulan hukumomin kasar ke tashe sakamakon kalaman wani karamin ministan waje na amurka da ke cewa bayan kawar da gwamnatin umar bashir na sudan yanzu sai kuma shugaban kasar kamaru ya shiga taitayinsa Wannan dai kusan kowa ya gane manufar ƙaramin ministan, wanda ya sa muka nemi ƙarin fashin baki daga bakin Bashir Ladan, ɗan jarida da ke Kamaru. Koya suke kallon waɗannan kalamai? Eh alal haƙiƙa wayannan kalamu da shi wato Tibor Nagi ya furta yana nuna cewa Amurka ta tona wa kanta asiri ne. Wannan ra'ayina ne na ɗan jarida. Saboda cewa da ya yi bayan Sudan za su mai da hankali bisa kan Kamaru wanda ya nuna cewa lallai sun tona kansu asiri akan cewa da hannunsu a cikin da umar al-bashir da aka yi a sudan amma na yi shirye-shirye da yawa da wato manyan eh, masana eh, zamantakewa na duniya abin da ya shafi siyasa daga cikin su da yawa sun nuna cewa ai amurka ba abin da suka iya a yanzu saboda har ila yau shugaban kasa paul biya shine wannan shugaban kasan da zai iya kare muradin eh, amurka a cikin kasan kamar har izuwa yanzu ba su samu wanda zai maye gurbinsa ba don haka faɗin haka to kaman eh, eh, burga ne eh, ana haka don a yi barazana idan da wasu ababa da dama paul biya bai riga ya musu sayin ba ya yi sayi to kaji wannan ra'ayin irin mutane da muka yi shirye-shirye da su kenan a gaida malam bashir ladam masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka ni garba aliyu na zaria ke muku fatan alheri